Tun lokacin da Atiku ya lashe zaben fidda gwani na PDP ake samun takun saƙa kan wanda zai tsayar a matsayin mataimakin ɗan takara, inda da zarar lokacin da ya ayyana gwamnan Delta Ifeanyi kowa sai rashin jituwa ta ƙara tsanani tsakaninsa da Wike, wanda ya zo na biyu a zaben fidda gwanin da alamu ƙarara suke nuna shi yake sa ran zama mataimaki a takarar. Atiku Abubakar came to my house to say I should support him. So he doesn't know my house again. He doesn't know Wuke da 'yan kwanakin na ya fito fili ya nuna sam ba wanda ya yi yunkurin sulhuntawa da shi yana mai zargin a tiku da cewa ya nemi goyon bayansa inda da ya samu nasara sai ya mai da shi gogar yasa. Umar Farin Gado na gaban goshin tsohon shugaban majalisar dattawa ne Bukola Saraki ya nuna har da Atiku zai yi tasiri sai ya daidaita da wike. To a haka za ta je wa shugaban ka tafi ribas an zo an haɗa ka da gwamna wiki ana cewa mahaukaci mahaukaci mahaukaci duk da haukan na bai da kawo su kuɗaɗen su ya bauta wa jam'iyyar ai yanzu da Allah ya ba wazirin Adamawa sa'a burin ka kaci firamar election ai kamata a ce kai ka bada kofa an zo ana biya maka ba lokacin da kuke haɗewa kuke me ba ake mitin a cikin ranar mitin yi mai yan jam'iyyar su ba su iya kira a taho gurin kyan ko a kira shi a zo a bujin ku ji ku kai ba sai kullum a zo a ce gwamnan ya yi kaza an ba daidai ba ne ba ya kamata wazirin Adamawa ya farka idan ba a shirya ba wallahi tallafi da shi ba ta ci Duk da wannan dambarwar ɗan rajin kare muradun a Tiku wato Awal Ila wazirin Dundaye ya ce an sulhunta saɓanin. Duk jiya an kai ƙarshe matsala ta walwale. Kowa yanzu an zan abu guda. Duniya ta gani kuma duniya ta san kuma ya faɗi haka. Kuma ya ce sun nana sun yi nazari sun gano babu wata jam'iyyar biya kuma babu ɗan takarar da ya kamata su bi in ba a Tiku ba. Sun yadda sun bi a Tiku kuma za su mara baiwa kuma za su wa jam'iyya aiki tsakanin Allah. jiya an kai gaban kowa kowa ya ji a Najeriya. Don nuna kwarin gwiwa ma kan babban zaɓe, Awal Ila ya yi alwashin har dai ciko ya gaza cika alkawari to a yanke masa hukunci mafi tsanani. Ba na shaku ni yanzu rubutu ana yadda a yi rubutu in rubuta in sa hannu ina iya sa hannu in rubuta cewa in Allah ya so ya yadda Atiku ya samu mulkin Najeriya zai yi hanyar da zai bi a samu ci gaba da walwala da gyara ƙasar ga in ba a ni na yadda a cire ni. Amma da ƙwarai ko madadin na ya ƙarya. don ni na san ba karyata ne na san shi na san kowa shi kuma na san abin da shi ke da niyya a kai yan najeriya tsakanin da girma allah ni na a ni da shi akwai magana biyu uku da shi kwada mai in ba alheri na mulkin ga allah kada ka bashi ni ya faɗa mai haka da baki na shi 'yan siyasa kama daga jam'iyyar apc mai mulki zuwa sauran jam'iyyun hamayya da suka yi fice irin nnpp da labour na cewa suna turbar nasara matukar za a gudanar da zaɓe mai adalci da adalci ko ba adalci ba taɓa samun zaben da ba a ruga kotu ba bayan sakamako tun bayan na alif da da da tara casa'in ɗari tara sai na dubu biyu da goma sha biyar inda shugaba buhari ya hau gado yayin da tsohon shugaba jonathan ya taya shi murna nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya